وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله مجاب الله تبارك وتعالى wanda ya أو أن a daidai wannan lokaci da muke cigaba da karanta wannan littafi na rufin fi aqidatu salafi salih da idan Allah ta'ala za mu cigaba daga inda muka tsaya a makon jiya yau muna larba larba a jin 20 da yanzu ko sha sha bakwai ko sha sha takwas ga watan rajab shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda wannan shaida ce da bakwai ga watan daya shekara ta 2026 kalandar turawa idan uwa ba su manta ba muna cikin bayani akan abin da shi ta fijil asma wa sifat mun kammala bayanin da shafi tawhidul asma mun shiga cikin bayani da ya shafi tauhidin sifat a jumlace makon jiya mun yi bayanin cewa shi tauhidin sifat tauhidi ne wanda yake akunshi mutum shi itikadi shi yarda ya sallama sifantuwan Allah tabaraka wa ta'ala da duk abin da ya sifanta kan shi da shi da sifofi da kuma sifanton Allah ta tabaraka ta'ala da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sifanta Allah din da shi na sifofi haka kuma ya kore ma Allah duk wata sifa da ya kore wa kansa kazalika ya kore wa Allah dukkan wata sifa da manzon sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kore mashi ta sannan muka ce wajen tabbatar ma Allah da sifofin da ya tabbatar ma kansa su ko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tabbatar masa da su lalle bawa ya kudurta cewa wa'inda sifofin na Allah tabaraka wa ta'ala sifofi ne wa'inda babu wanda san hakikanin yadda suke don haka ba a kwatanta sifofin ba a misa su da sifofin wani daga cikin bayi sannan zaman ka san sifofin ba ba zai ka kai tawilin sifofin ka ce ba su ake ba su Allah yake nufi ba haka kuma ba zai ka kore sifofin ka ce kwata-kwata ba musu ba amma ka tabbatar da su yadda Allah ya ambace su yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su sawa'un wanda ya go cikin Qur'ani ne ko kuma cikin hadisi ingantattu amma sanin ne yadda sifofin yake muka ce za ka bar wa Allah sani ne kai baka san zacin Allah ba su kuma sifofin Allah suna da alaka ta kai tsaye da zacin Allah don haka babu wanda san ne yadda zacin Allah yake sai shi Allah subhanahu wa ta'ala da haka duk wata sifa daga cikin sifofin Allah babu wanda ya san ne yadda suke sai Allah madaukakin sarki tabbacin cewa Allah yana da sifofi kuma bai sifofin shi sai kama da sifofin kowa ba muka ce shine fa Allah tabaraka wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir cewa Allah tabaraka wa ta'ala babu wani abin da ya kama da shi wa huwa as-sami'ul basir kuma shi Allah as-sami'u ne mai ji ne al-basiru kuma mai gani ne ina fata gani da muka ce wannan aya ita ce babban harsashi a babin tabbatar da sifatullah da kuma ka'idar da kuma wace ka'ida wadda take abin dogaro a wannan babi ta yadda za ka da cewa Allah ya da sifofi a ɗaya bangaren kuma ka yarda da cewa sifofin nan Allah ba sai kama da sifofin kowa ba Allah as-sami'u ne al-basiru ne al-hakimu ne ina fatan gani yana da sifofi daban-daban sun zo cikin qur'ani sun zo cikin hadisai amma duk waɗannan sifofi lokacin da ake gaya maka su kuma sai aka ce da kai laysa ka mislihi shay'un da kuma wannan sifofin da Allah ba sai kama da sifofin kowa ba in ka ji an bace sifar Allah ko ka ji an bace wata sifa daga cikin sifofin Allah sai ka ga a hankalinka wannan sifar wani daga cikin bayi ko wasu daga cikin bayi suna da irin wannan sifa yanzu wannan kada ya rudar da kwakwalwanka ka shiga ta talallaciya ka shiga tafarkin eh, karkatattu yan bidiya ma dama sifar ta tabbata cikin ƙwa'an ta tabbata cikin hadisin ka'idar ita ce kawai sai ka dubi faɗa Allah ta'ala laifin ka mutu yi shayi ta yadda za ka yi fahimtar cewa yanzu wannan sifa da aka ce maka Allah ya sifanta da ita kaga cewa wasu bayi ma suna da irin wannan sifa to ka'idar da zaka ayyukar anan shine sifar Allah daban ta bayi ne daban shikenan sunan ne kawai ne da sunan ne kawai ne da amma hakikanin sifar suna da bambanci bawo sha sai kamar da ake cewa kun gane ko saboda ka yanci da kai Allah yana ji bayi ma suna ji to jin Allah daban na bayi ne laisa ka mithli shi ya ce da kai Allah albasiri ne mai gani ne bayi ma suna gani to ka'idar shine ka yarda ganin Allah daban na bayi ne a ka'idar laisa ka mithli shay to wannan shi ne muka ce idan ka kiyaye wannan ka'ida to ah, ba za ka rutu ba sanan talala ba za ka kwashe ka baka bi wasu masu jirasan falsafa da ilmul kalam da ba su bi tafarkin magabata na gari ba suka ɗauki ka'idar duk abin da aka faɗi a wannan babu dole wai sai sun aura shi da ma'auni na hankali a ƙarshe suka kore wa Allah sifofi suka bar mashi sifofi guda bakwai rat wanda muka ce wannan sifofin guda bakwai ma in ka bi ka'idar da su suka yi imani da su ma suka kore su su ma sai ka kore su don duk bayi suna da wannan sifofin da da suka ce Allah ya nan to wannan shine saboda ka kaida muka ce ba shine auna sifofin Allah da da da mizani da hankali ba ka ce in an ce Allah yana da sifa kaza to ba ma mai da sifa kaza to ya za a kamanta Allah da bai don haka ne kai ka ce babu ma sifa idan wannan shi mutum zai bi muka ce duk sifofin ba na Allah gaba ɗaya sai ya bi sai ya kore su kun gane ko to shine a ci gaba sai ya ce wa ma'ani sifatin Allah ta'ala ma'anonin sifofin Allah madaukakin sarki ma'lumatun sanannu ne wa kayfiyatuha majhulatun yake amma hakikanin yadda suke shine wa kayfiyatuha kayfiyya yadda suke hakikanin yadda sifofin Allah suke majhulatun abin jahilta ne la ya'lamu hakika ta illallah babu wanda san hakikanin yadda sifofin Allah suke illallah sai Allah madaukakin sarki menene hujja akan haka sai shi kala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wala yuhitu bihi ilma wala yuhituna bihi ilma su bai ba sa kewaye Allah ta fuska ilmi saboda ka bayi ba su san zatin Allah ba shine wala yuhituna bihi ilma ba sa kewaye wani shi Allah ilman ta fuskar sani don haka ba su san zatin Allah ba kun gani to wannan gaba da aka kawo a nan wurin cewa wa ma'ani sifatin lafi ta'ala ma'lumatun ma'anonin sifofin Allah madaukakin sarki sanannu ne abinda ake so mutum ya fahimta a nan shi ne cewa dukkan wata sifa da ta zo cikin ƙur'ani cewa Allah yana da sifa kama ko ta zo cikin hadisi ingantacce cewa Allah yana da sifa kaza to ma'anar ita sifan da aka ambata sananniya ce misali sai ce maka Allah a samiu ne kowa ya san abin da yake cin shi ba ka bukata ka ce ni aji ko ba gani ba sannan idan aka ce da kai Allah Albasiru basiru ne kowa ya san menene gani ba ka bukatar ka ce ya gani yake ne gani ko ba gani ba saboda ka yanka ce da kai Allah yana da hannu yadullahi fawqa aydihim to baka bukata ka ce da ni ni ne a hannu kun gani duk waɗanda sifofin duk wacce ta zo cikin qur'ani da wacce ta zo cikin hadisi ma'anonin su kowa tashi. shi babu wata sifa za a faɗa ka ce ka san wannan ba ko ba gani ba to amma sai kai siya tuha. amma haƙiƙanin yadda sifar take ta Allah majhulatun abin jahilta ce a wurin bani wato jima'a ma'ana yanzu muka ce maka hannu kowa ya san mene ne hannu shine ma'anar wata ne amma lokacin da nace da kai yadul lahi hannun Allah to hakikanin yadda hannun na Allah yake shine aka ce maka majhulatun wani abin da jahilta ne sai da babu wanda ya sanya da hannun Allah din yake kun gani saboda ka jin Allah ma babu wanda ya sanya da jin Allah yake ganin Allah tabaraka wa ta'ala babu wanda ya san yadda ganin Allah yake sai shi Allah kun gani idan na ce da kai ar-rahmanu al arshi tawa yanzu al-istiwa wa al arshi daidaituwa akan arshi sifa ce daga cikin sifofin Allah da nassin Qur'ani yanzu wannan ne ma'lumatun sananne ko kace ma'lumun sananne ne daidaita ne ce baka daidaita kowa san me daidaita ba ka bukata kace ne me daidaita kun gani to amma kaifiyar yadda Allah ya daidaita kan arshin sa to ne majihulatu babu wanda ya san yadda Allah ya daidaita kan arshi sai shi subhanahu ta'ala kun fahimta ko da haka yace wa kaifiyatu sifar yadda sifofin Allah suke majhulatun abin jahilta ne la ya'lamu haqiqataha babu wanda ya san hakikatin yadda sifofin nan Allah suke illallahu sai shi Allah madaukin sarki ku gane ko yawwa to hujja akan wannan sai ce kala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wala yuhituna bihi ilma kun gane ko Allah yana magana game da bayi cewa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum su bayi komai da ya shafe su Allah ta'ala ya sani da abin da ke gaban su ta huskar zamani da wuri ya sani abin da ke bayan su ta huskar zamani da wuri ya sani amma shi abin da ya shafe sai ce wala yuhituna bihi ilma su wai ba sa iya kewayewa da Allah ta baraka wa ta'ala ta huskar ilimi bi ma'ana ba su san Allah ba ba su san zatin sama kun fahimta ko to wannan shi ne to yanzu idan Allah ya ce bayi gaba ɗaya wala yuhitu na bihi ilma wanda wanda babu shakka Allah yana nufin zatin sa subhanahu wa ta'ala shi yake nufi to sai suka ce kamar da muka bayani a makon jiya cewa zatin abu kun gane ko zatin abu to in ka kalle shi to shi ne ya kunshi sifofin ciwon na abu ko gani ba saboda ka yan ce ga wani mutum a tsaye muka kalli zatin shi ginin halittarsa kenan ko ginin gangan jikinsa ko dai ne yake dauke da shi to wannan zatin nashi shi ne za mu duba sai mu yarda cewa yana da kaza saboda gashi ko ba ne ba yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza a matsayin sifar shi ga misali eh, kamar muka ce idan wani mutum zai tsaya da sunan shigar ba da zafin shi gashi muna ganin shi to gwargwadon abin da ya gare mu na zafin shi da muke gani da wannan ne za mu yi sifar da shigar ba misali sai ka sifar ta shi dogo ne ko gajere ne ko yana da kauri ko siriri ne ka ce kuma kai guda gare shi hancinsa guda ne amma kusurwan hancin biyu ne kunnuwansa ga kuma guda biyu ne ko ba ne ba bakinsa ɗaya ne ƙawahunsa biyu ne wa haka ba to yanzu waɗannan duka sifofin suna da alaƙa ne da zafin shi garba to a lokacin da shi garba ɗin nan sam sam sam baka san shi ba baka taɓa ganin shi ba ya ce ka garba na da kai kun gane ko sannan garma din nan jinsin sama ba ka san shi ba to baka yi gama baka yi gama kan garma kan yayi ko ku gane abin da kan yi yan ce baka garma na da kafa baka yi gama da kafan nan ta garma ya tsawon da yake ko ku gane abin da kan yi yawwa yan ce baka garba yana da hanci ba za ka gama da hancin garba yake tun da garba din nan asalin baka kusan shi ba baka taba ganin shi ba kuma garban nan jinsin sama ka san shi ba sunan shi da kake ji to yanzu Allah baraka wa ta'ala walillahi al-masal al-a'la Allah ta'ala shi babu wanda ya taba ganin shi jama'a kuma gani ba saboda ka babu wanda ya san zakin Allah cikin bayi to yanzu Allah bai san zakin sa sai ce maka shi Allah bai yi kama da kowa ba ka rike wannan matsayin ka'ida bayan ya faɗa maka wannan sai ce maka to yana gani kuma yana ji to yanzu ka ga ni ya za ka faɗa min yadda Allah ke ji a daidai lokacin da shi zafin na Allah baka san shi ba ba ku gani ba Allah ya gaya maka baka san zatin shi ba wala yufiquna bihi ilma sai zo ce da kai kuma yadullahi fawqa aydihim ya tabbatar maka cewa yana da hannu ka san zo hannu mafi yana da alaƙa ta kai sai da zaki kai baka san zaki Allah ba Allah ki kuwa ce yana da hannu ya zaka ga mini da hannu Allah yake babu yadda za ka gaya mini da hannu Allah yake wala tun ne zan ka gaya mini da hannu Allah yake to wannan ne ka san zaki Allah ke wannan ne ka san zaki Allah ke wannan wannan kuma kaza in ka faɗi wannan kowa san ƙarya kake kowa san ƙarya kake to wannan shi ne kun fahimta ko to wannan shine ma'anin ma'anin cewa wa ma'ani sifatillahi ta'ala ma'lumatun wa kayfiyatuha majhulatun la ya'lamu haqiqata illa Allah qala ta'ala wa la yuhituna bihi illa kun gane ko a wannan gaba akwai wata falsafa da wasu malamai suke bijirwa da ita wanda suke ta da shubha a cikin babu sifat su kawo rukami wa mutane sai su ce wai a wannan magana da malaman tauhidi suke yi cewa sifofin Allah tabaraka wa ta'ala ana ba sanin ma'anarsu ga Allah madaukakin sarki to sai suka ce wai wai wai shi wai ilimi ne wai ilimi ne wai akwai tafwidi ma'ana sannan akwai ne kashiya wanda wata falsafa ce wanda ce da ke cewa suna na ta ne saboda samar da shifa wa mutane gaskiya yanzu sai suka ce wai akwai ne ma'ana ne ma'ana shi ne idan aka ambaci ma'ana wato ce idan aka ambaci wata sifa daga cikin sifofin Allah to ne ma'ana yana nufin sifa a ce da kai babu wanda san sifa sai Allah ma'anar sifa ba ba san ta ba saboda ka an fice da kai ya dullahi to tafwil wa nan ne ta ce ba mu yanzu mu san yayi yadu ba ba mu ma san yadu ba kawai kun gane ko amma tafwilul kasiya shi kuma yana nufin cewa ya ce ya dullahi to mun san menene ma'anar yadu to amma kaifiyatu ya lahi yadda hakikanin hannun Allah yake shine wannan mu sai ba wanda sai Allah kun gane ko yanzu su yan bidi'a sai suke son su fito da wata shubha sai su ce wai wai da abin da shafi zatin Allah da ma'ana da kaifiyar sun ba kun gane ko da ma'anar sifar Allah da aka ambace ta ɗaya ɗaya daga cikin sifofin Allah ce maka yadda lafi ko a ce sam'u ko albasar ko a ce alkalamu alkalamu ko san tsayin rikin su hukun Allah ko magana to yanzu wai su a wurin sai suke yan ce maka kalamun lahi kun gani ko nuna an yi bajilu kalamun la yanzu kalmar kalamun lahi sai su ce ba kun san mai akan Allah gini nan ba ko ba kun san abin da Allah gini da kalamun lahi yanzu cikin Qur'ani kun gani ko saboda ka wa in ahadun min al-mushrikin tajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah yanzu kalam Allah mu abin da ka'ida wacce ya kamata mu kiba da ita shine ba mu san ya kalam Allah saboda ka ba mu san ma'anar kalamun lahi ba mu san kuma kaifiyatu kalamun lahi wannan tsakani da Allah ba shi ne magabata na gari suke kan shi ba su magabata na gari abinda suke kan shi shine ma'anonin sifofin Allah kowa ya san amma hakikanin yadda ma'anonin na sifofin Allah ko kuma hakikanin da sifofin na Allah suke to wannan shine babu wanda san shi da Allah za ku gane wannan idan kuka kula da abin da tabbata asar da aka roto shi daga Imam Malik rahimahullah Imam Malik Imam Malik hijira an ce yana cikin masallaci na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a Madina yana majalisi to sai wani mutum ya shigo masallacin sai da ya tambaya shi ma mawali fadan Allah tabaraka wa ta'ala ar-rahmanu ala al-arshi tawa cewa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshin sa yace ma malik al-kaifa al-istiwa kaifa listiwa yaya daidaita yake ko kaifa stawa ya Allah ya daidaita kan kalashi? wani sai ke tambayar da ya ma imam malik sai imam malik rahimahullah a wannan asar sai ke da shi A ma'lum alistiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun والسؤال عنه بدعة أو رواية تتشي أخرج الرجل فإنه مبتدع وتتشي دي شي أزل دي باشي تتشي عليه سواء معلوم شي دي دي سواء اللي أنشي دي دي سواء وانا قواتيش kun gani a listuwa ma'alum wannan shi yasa muka ce wa ma'ani su fatin lamu ta'ala ma'alumatu saboda ka a listuwa ma'alum imam malik ya ce masu daidai tuwa fa yan Allah ya daidaita ka al'arshi to daidaituwa kowa ya san mai ma'anar mi daidaituwa ku gani ko alisuwa ma'alum sai ce da shi walkaifu majhul walkaifu a wata da na tsallake ya ce wal imanu bihi wajib yawwa gaba ta bi kenan wal imanu bihi wajib yace imani da cewa Allah ya zinta kan al'arshi kamar yadda ya faɗa ar-rahmanu al-arshi tawa wajibun wa zuli ne wajibi sai ce wal kaifu majhul yace amma yadda Allah ya daidaita akan al'arshi din majhulu abin da ne babu wanda ya san shi ta'ala wal kaifu majhul to wannan shine wa kaifiyatuha majhulatu sai ce wasu ayu anhu tambaya kuma ka ce yaya sifar Allah take ko yaya Allah ya daidaita akan aishi kasantu wanda ya daidaita akan aishi sifa ce ta Allah ka tambaya akan wannan shine wasu alu anhu sai ce bid'a ko wannan bid'a bid'a ne don sahabbai ba su tambaya annabi wannan ba sahabbai ba su tambaya annabi wannan ba yanzu duk wanda suna tambayan wa'annan abubuwan ce to yan bid'a ne da ka kai tsaye kamar kuka ce yanzu cikin wasu sashen rayu ya faɗi wannan sai ce masu ɗaliban sa akhrijin rajula ya ce ku fitar da wannan mutum daga majalisar mu ba inda mu fitar da ya ce dan bid'a ne dan bid'a ne ku gane ko to saboda haka kenan a wurin magabata na gari a salafu salih duk wata sifa ta Allah ma'anar ta kowa ya santa gaskiya amma hakikanin yadda sifa take shine muka ce babu wanda zan shi sai wa sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma karka sake ka ji cewa in an ce maka Allah na da hannu ka ce ka tambayi wanda ce maka Allah na da hannu ko karanta maka ayar da zai ce Allah na da hannu ka tsaye shi ka ce sai ya ga maka da hannu wanda aiki wanda aiki ne na yin bid'a ko gade ba an ce maka Allah ne zai ta akal arshi ka ce to sai da malami ya ga maka ya daidaita ta akan arshi shin zaune ke ko gurfani ko kushin gidi ko gade wannan ba to shi wannan aiki ne na wannan bid'a wasu na bid'a su sahabbai abinda ka'idar su wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir ko gane ko saboda ka duk abinda shubha su magabata na gari ba su bin shi duk abinda zai haifar da shubha da da da da buga kwakwalin mutane abin da shafi naftoshin shari'a wanda suke da alaƙa da zatin Allah da abuwa na gaibi waɗanda ɗan adam hankalin shi bai iya hana sai da suke to ba su tambaye da aminci kai kullum a riski kun gane ko amma yan bid'a su ne suke bibiyan irin waɗannan nasoshi da tambayoyi barkatai kun gane ko don dai su samar da ba su samar da wani wudami cikin mutane shi yasa Allah tabaraka ta'ala da ya ambaci irin wannan bayani cewa Allah ta'ala shi ne saukan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani mai girma shi mai girma cikin sa akwai ayoyi muhkamat su ne umul kitab wasu kuma mutashabihat ina fatan gani to yanzu yake cewa fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a tawilihi wa la ya'lamu tawilahu illa Allah cewa ammal ladina fi qulubihim zaygun kama wa'anda cikin zukatansu akwai karkata karkatattun mutane ne ba zai ta tafarki irin na annabi da sabai suke ba fa yattabi'una ma tashabaha minhu to abinda aikin su ne duk abin da yake haifar da shuka na ayon ayoyin shi ne suke kokarin biya duk abin da ya shafi sifatun lahi da gaibi wanda da bai ya haifar su shi za su shafi nan za su baka ne ibtigha al-fitna ce saboda bidan fitan sadi mutane samar da fitina cikin mutane sannan waktin ha a tawili sai su kuma suna bukatar sai sun san fassara abin yadda yake a daidai lokacin da wa ma ya alamu tawilahu illa Allah ba wanda ya san hakikanin yadda abin yake sai Allah ne ku gane ko to amma dangane da mutanen kirki masu imani wa ke kan manhaji na annabi da sahabbai sai ce warrasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min inda rabbina shi amma su arrasikhuna fil ilmi wanda suke da tabbas a ilimi da imanin su da ilimin su yaquluna abinda suke cewa dangane da dukkan waɗannan nasoshin na alqur'ani da muhukam da mutashabih dukkanin za su ce amanna bihi mun yi imani da dukkanin qur'anin da mutashabihin sa da muhukam nasa kullum min indi rabbina dukkanin su daga wurin Allah ubangiji mu ciki saboda ka zuwa su tambaya ba su sai ta yi musu bayani kaza kafin su yarda kun fahimta ko to wannan shine abin da ke cikin wannan gaba don wace su kai muna ta faɗin wannan muna nan kashi muke cewa saboda ah, tauhidi sifat yana daga cikin bangarorin na tauhidi wanda yake da hadarin gaske muka ce saboda ah, malamai yan baya sun shigar da falsafa a cikin sa cewa duk abin da aka kawo sai su kokarin auna shi da hankali wani lokaci ya samu manhajin salafin salih Allah ke yi to shi ne bayan wannan zai ambata maka wasu daga cikin sifofin Allah ta baraka wa ta'ala da suka zo ma a cikin alƙur'ani mai girma ko cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam a matsayin misalai a matsayin misalai wa illa sifofin Allah kan suna da yawan gaske suna da yawan gaske ko wasu daga cikin alkur'ani sai ba ka iya lissafa su ba ba lalle ne ka iya lissafa su ba balle wasu daga cikin hadisai to saboda kamin zama ambata nan daga cikin sifofin Allah za mu ambace su ne kadai a matsayin baya ga misali ya ce wa min sifatihi ta'ala yana daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki wanda suka tabbata da nassoshi as-sam'u wal basar A samu shine ji wal basar da gani kowane su sifa ce daga cikin sifofin Allah ta tabaraka ta'ala to me ne hujja akan cewa Allah ta'ala ya sifanta da ji kazalika ya sifanta da gani sai ce kala ta'ala Allah ta ke kai ya yace laysa ka mithlihi shay'un babu abin da ya kama da shi Allah tabaraka ta'ala wa huwa as-sami'ul basir kuma shi Allah as-sami'u mai ji ne al-basir mai gani ne ina fatan gani to yanzu Allah ta'ala ka santo ya sifanta kashi da cewa wa huwa as-sami'u shi mai ji ne to ne ya gwada ji sifa ce daga cikin sifofin wa Allah tabaraka wa ta'ala ne ce wa kansa al mai gani ne wani ya gwada gani sifa ce daga cikin sifofin Allah mai yankin sarki ina fatan gani ah, sannan malamai muka ce kullum ka'idar da ka rabanta ta ita ce kowace sifa ta ji an sifanta Allah da ita to kai rinda ta kamar da ta zo cikin nassi kawai sai ka kula da farkon abin da makwai shi wani nasi na laisa ka nufi ne shaiwa kun gane ko yawwa saboda ka a daidai lokacin da Allah yake a sami yake albasiru kan ga wanda ga cikin bayan shi ma a sami da albasiru ne to kaida shi ne kawai ka bai da malamin suke cewa laisa as-sam'u ka sami wa laisa al-basaru kal saboda ka ganin Allah ba irin ganin bayi ne ba jin Allah ma ba irin na bayi shi kenan kai da kaida kawunta kun gane ko wata sifar ita ce alwajibu fuska alwajibu fuska wato fuska kenan ɗaya ce daga cikin sifofin da Allah baraka wa ta'ala ya kan shi da su menene hujja ce wa ƙala ta'ala Allah bude kin sarki ce wa yabqa wajhu rabbika fuskar ubangijinka za ta wazu zul yi wal ikram wasu ma abuci girma da karinci zuljalali ma'abuci girma wal ikrami da karinci to a shahidi shine wa yabqa wajhu rabbika wajhu rabbika shine fuskar ubangijinka daga fatan gani a nan ba buƙatar ka ce da ni zatin ubangiji don zati daban wajhu daban gaskiya a lugar arabiya ko ku gani ba wajhu muka ce daban azzatu bi daban alwajhu daban azzatu daban kun gani saboda ka fassara wa yabqa wajhu rabbika zatin ubangijin ka zai wanzu tawili ne tawili ne ba shine sarihin abin da Qur'ani ya fada ba amma wajhu shine ne shine fuska kun gane ko to wannan shine saboda ka kenan Allah ya tabbatar ma kansa cewa yana da alwajhu da fatansa wa yabqa wajhu rabbika to yanzu anan wurin abinda zai ɗan su a ranka sai ka a a'a ke zo yan ce Allah da da huska ga muna mu dumuna da bi fuskoki daga nan sai ɗan sai fara tambayar ka to yanzu huska Allah ke nan eh, kamar yadda huskokin mu suke haka take da idanu bi da hanci da waye da da ka fara cikin wannan da duka kamanta Allah da baiki da ka fada cikin irin wannan wasu wajen ka kamanta Allah da wa da baiki amma abinda manhajin salaf a wannan babu waje rabbika hussa ubangiji ka shige na suka koma laisa ka mithlihi shay'un cikin saboda ka laisa waje hukal wajhi ya ka take huska bai da ban huska Allah ne da ba yanda zakin Allah ya sha bamban da zakin mutane huska shi ma ta sha bamban da huskokin mutane bal dukkan wata sifa ta shi ta sha bamban da sifofin bayinsa to wannan shine alwaji da fata kun gani ko ya yabqa wajhu ta dhul jalali wal kira to sai al yadani ko al shi shine hannaye guda biyu al muka ce hannu ke nan jama'a in kace al shi shine hannaye guda nawa guda biyu ya zo cikin nafsoshi na alkur'ani mai girma Allah ta'ala ya sifanta kanshi da hannu wani wurin ya sifanta kansa da da da da da wato ainihin hannaye guda biyu kun gane ko yanzu a cikin suratul fatih innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim yanzu yadullahi kaga ta zo da sura ta mufradi yanzu sai ka ce yadullahi hannun Allah fauka yi yana saman hannayensu abin nufi lahi yana nufin hannu guda da ha guda daya samanin da muka ce al hannaye guda biyu ga naski na alkurani ya ce kala ta'ala Allah maɗauki saki ya ce wata za mu kawo nan ayar da Allah ya sifanta kansa da cewa yana da hannaye guda dawa guda biyu ai ita ce bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha bal ba haka ba yadahu yadahu hanna yantabi shi Allah a ashimfidi suke yana ta baiwa mutane alkhairi da kyauta da baiwa waki don haka ce yunfiqu yana ciyarwa kaifa yasha ulil ne gada ba bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha wanda asalin wannan kawai da aka sani yahudawa ne da wato eh, munin aƙidarsu da irin tsawon kan da suke da shi da ƙarfin hali suka ce ma Allah ta baraka wa ta'ala Allah malwaci haka ta gawa Allah sun ce Allah wato Yahudawa, Allah ke ba da labarin su cewa sun ce yadullahi mazlula yadullahi mazlula salamai sa musu martani ce, wallat aydihim wa lu'inu bima qalu wa yahudawa suka ce yadullahi mazlula hannun Allah wato abin yi wa hukumi ce idan suka ce eh, kuka ce dan balarabe ya ce da kai hannunka mazlula ne magalula wato ko da yaushe makale yake haka a dunkule makalle. ina fata kun gani eh, wasu malamai ma suna cewa idan ka ce magalul wato shine wanda kullum hannunsa kamar yana haka kawai ya dunkule hannunsa ya dora to idan balarabe ya sifanta ka da cewa hannunka magalula ne abin da yake nufi da wannan shine kai mugu maroci ne mugu maroci ne kai ta yadda wato hannunka bai ko sau ko ƙasa ba ballantana ka nishi aljihu ballantana ka ɗebo ballantana ka nishi kullum ya sama kai saboda tsanin ruwa shi ne to idan ka ce masa da mutum da cewa ya duhu mamulu ba to irin wannan mummunan sifa ita ce suka sifa ta Allah ta'ala ne da ita qalat al-yahud yadullahi maghlulatun sai Allah bai samu su matan ya ce gullat aiki shi hannayensu ne aka masu hukumi aka yi masa aka yi ma hukumi gullat aiki ma su ne aka yi ma hukumi su ne maruwa su ne suke da mugun kuɗi kuɗi da son dukiya ba su yin haƙi su suke da ruwa sai ke bal yadda suka faɗi ba haka abin yake ba ya dahu shi ne mahallin sha'i hannayen Allah guda biyu mabsuta ta ne a shimfiɗe suke wato ba kuku ya kai musu mabsuta ta ne a shimfiɗe suke ku kai kaifa sha? yana ciyarwa yana yin alkhairi yana kyauta kaifa yasha inda ya ga saboda hannun Allah a sake yake ina fatan gani ya ba wannan ya ba wannan saha al-layli wan nahar kamar da zo cikin hadisi kun gane ko hannun Allah tabaraka wa ta'ala wato kamar da annabi yace yadullahi mal'a la tazidu hanafa yace lahi hannun Allah mal'a cike hannun yake da alkhairi da kyaututtuka la tazidu hanafa shiron da yake ba ta kafi shiron da yake bayi da alkhairi bai kafi abin da ke hannun Allah na bai waki da alkhairi ta ta hannun ta kuma hannun Allah ha'allai wannan har bayarwa yake da kyauta dare da rana kun gane ko saboda ka Allah subhanahu wata'ala ko kadan ba a sifata shi ta'ala da ruwa kuma abin da yayi mabayi bayi wanda ba ku iya lissafa su na imomi shi yake tabbatar da wannan to kuma kace tsaurin kai ne da mugun izgili da da rashin kunya na kashi ba wa yake ma Allah wai Allah maruci wanda shi ne abin da Yahudawa suka yi to abin nufi sai Allah ya sifanta kashi da cewa ya za ku hannayen shi guda biyu masu tsaron a shi ne suke yunfiko yana cewa kai fa sha'i daga da saboda ka Allah ba a cikin da ruwa shi ne yake son ya mana a shahi da Allah ya ta kace da cewa ya ga ko hannayen da guda biyu masu da bala shi da suke to yanzu a nan wurin haka za ka fassara wannan nasi da cewa Allah hannayensa guda biyu a shimfiɗe suke yana kyauta ga alkhairi da baiwa ga mutane kun gane ko amma yaya hannun Allah ta wa ta'ala yake sai mace wallahu ba? amma dai tabbas hannun Allah ba ɗaya da zama yi ba laysa al mu kayyadi hannayen bayi daban hannun Allah ne babu ko kamar shi ce na tsakanin su yadda zatin Allah yake da bambanci da za su cikan bayi to haka hannunsa a matsayin sifar shi yake da bambanci da hannayen bayi kun gani ba ka da buƙatar ka kai min tawili ka ce yadullahi yana nufin ƙudurafin layi wannan tawili ne jama'a tawili ne ba a san gabata da wannan ba daga baya masu karatun falsafa da ilmin kalam suka suka ki wannan fasarar da kuke ji malamai ne ce yadu lahi ka ce ana ne ku zartu laba ce yadu lahi wai ka ce yadu lahi wato ka kamanta Allah da baki to zai ka ce da yadu lahi za ka fassara shi ce yadu lahi yana nufin ku zartu lahi to yanzu nan wannan aya da ce bal yadahu mabsuta tani yanzu ya damu sai zama udurtahu na ko ugani abin da kaji idan yadullahi muka ce shine lahi, ba hannu Allah ake nufi amma ikon Allah ake nufi to zan yi ta yaku sai mu ce ikon shi guda nawa ikon shi guda biyu wannan ya ma'ana kenan ba bai gode ma'ana wannan to shi yasa kullum muke cewa nassi yadda ya tabbata cikin qur'ani yadda ya tabbata cikin hadisi yadda annabi ya karanta masa bai. suka karba ba su tambaya ba suka imani da shi haka nan ne kamata mu yanzu nan mu karba mun yi imani da shi ba tare da mun ce sai mun kwalle ne ci a din mun san kaza dole ya mun saka kaza abubuwan da muka ce ba ka iya sanin don sun shafi zatin Allah sun shafi zatin Allah yadda baka san zatin Allah ba wannan abubuwan ba za ka san su abubuwa da na gaibi don haka abin da ka'ida shi ne ka karɓe su yadda annabi ya kawo su ya ba sahabbai kuma sahabbai suka karɓa musamman annabi ba sallallahu alaihi wa sallam kun gane ko wani shi ne balle da kuma su tsakanin yanzu ko kai bai sha wanda muka ci cikin wannan ah, hujja wato ah, ayar hujja ce akan cewa Allah yana da hannaye guda biyu to sai al'aina ne ko al'ainu yana nufin ido a yayin da al'aina ne shi kuma yana nufin idanu guda biyu idanu guda biyu da wannan kamar ana son a ce da kai daga cikin sifofin da suka tabbata cewa Allah ta'ala yana da su akwai idanu guda nawa idanu guda idanu guda me hujja sai ce kala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wasu li hukmi rabbika fa innaka bi a a'yunina wa sabbi bi hamdi rabbika hina taqum ce Allah madaukakin sarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wasbir li hukmi rabbika kayi hakuri ka jure ga hukuncin ubangijinka abinda Allah ya sauka maka na hukunci kuma ya kaddara gare ka ka jure a kansa shine wasu wasbir da hukumin rabbika fa innaka bi ayyunina kai kana kan idanunmu wa innaka bi ayyunina kai kana kan idanunmu wasbir bi hamdi rabbika kai tasbihi da godiya ga ubangijinka ni da tsafon yayin da kake tashi to a shahadi cikin aya shine fa innaka bi ayyunina wanda ayun jam'i ne na ayi ko a'ayun muka ce yana ne idanuwa mufaradinsa muka ce shine ayinu ido daya shine ayinu a'ayun jam'insa to kar kuma shi abin da muke cewa kafin mu kawo wannan shi shine cewa na daga cikin sifofin da Allah ta'ala ya sifanta da su al-ainani idanu nawa guda biyu amma ita wannan aya sai ta zo da jingina ma Allah ta baraka wata ala a ayyun idanu da yawa kun gane ko to malamai suka ce asalin waɗannan idanun na Allah ta baraka wata ala jama'a idanu ne guda biyu ba wai idanu ne barkatai ba ba idanu ne diyawa ba amma ita ayar ta ce muna bi a na ne suka ce saboda zamirin da aka jingina na jam'i ga kalmar ainihin ba ba da abin da ka nemo ya ku kudumin zamirin na na na bai na mu ba da ka'idar salarci in ka ce na in ka kitabu na na kana nemi mu jewa kitabu na ko ku gani ba littafin mu na, maganar mu ko kalamu na. kun gani to yanzu wannan lafazi na na a matsayinsa na wakilin suna na jama'a baniri na jama'a to ba shi inganta da ka'ida ta larabci ka jingina mishi abin da ba jam'i ba ko gani ba ka jingina mishi abin da menene ba jam'i ba kun gani abin da ka ji ah, yanzu kenan idanu guda biyu idanu guda biyu ba a jingina su da taron jama'a ko gane bai kaji ba idanu guda biyu ana jingina su da taron jama'a ne wato gidan yana son ce da ku kamar nassin bai ya kace ni wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi bi bi bi ainaina bi ainaina ba ba a ci haka ko ba gane bai kaji ba to shi yasa aka ce bi a ayunina a kawo lafazin ayyun a matsayin jami saboda na shi ma menene shi ma jami amma al'aslu idanun na Allah subhanahu wa ta'ala idanun ne guda biyu ba wai gungun idanun ne taron idanun masu yawa kun gane abin da ke faɗi wani ke son kai gare shi abin da ke tabbatar maka da wannan shine abin da zo cikin hadisi yace wa qala sallallahu alaihi wa sallama annabi alaihi salatu wa salam yace inna rabbakum laysa bi'awara inda rabbakum laysa bi awara kun gane ko ci lalle ubangijin ku Allah tabaraka wa ta'ala laysa bi awara ba mai ido guda ne ba awar jama'a shine mai ido guda to fada annabi inna rabbakum lalle ubangijin ku laysa bi awara ba mai ido guda bane malamai suka ce shi ko da kenan Allah tabaraka wa ta'ala idan yi gare shi abin da ke faruwa jama'a wannan hadisi na cewa inna rabbakum laysa bi awara wato makafa'i ne na hadisi mai tsawo da ya zo cikin bayani da mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi masahabbai game da almasihi dajjal dajjal wanda ba wuce kitaba dajjal annabi alaihi salatu wasallam cikin hadisai masu yawa ya sha bijiro habbai magana akan almasihi dajjal yana ba su labarinsa da hadarinsa da matsalolin da ke tattare da shi da haka wata riwaya wani sahabi yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama a wata rana ya yi musu wa'azi da jan hankali da nasiha game da matsalar ta shafi ad-dajjal yace ya tsawaita bayani yayi bayani mai tsoro ya ba su tsoro kwarai da yace sai da suka yi tsammanin dajjal din yana bayan wasu bishiyoyin da dabino saboda da annabi kai gaya wajen fassara musu waye dajjal da kuma hadarin da ke tattare da shi jama'a wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi ya yi umarni cikin hadisi sahihi cewa dukkan mutumin da ya sallah kafin ya sallame sallah a tafiya ta karshe kada ya sallame sallarsa har sai ya nemi tsarin Allah tabaraka wa ta'ala game da wasu abubuwa guda hudu a wata riwaya game da wasu abubuwa guda biyar daga cikin wannan abubuwan guda biyar ko guda hudu akwai fitna sai masu hiddajja ɗaya daga cikin ku kada ya zai sallame sallah in ya sai ta ƙarshe ya salati ga manzon Allah sallallahu ya ce Allah mai ni a'udhu bika min azabi jahannama eh wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min fitnati al-masih ad-dajjal kun fahimta ko to shi wannan al-masih ad-dajjal daga cikin sharhin da annabi masa habbai cikin wannan hadisi sai gaya musu cewa zai zo da matsaloli daban-daban daga cikin matsalolin zai da'awan cewa shi ne Allah haka zai gaya mai cewa shi ne Allah da aka su bi shi su bauta mashi fitina ce mai girman gaske sannan zai yi kokarin kafa musu hujja da dalili akan cewa shi ne Allah ta yadda Allah zai saka fitina a hannunsa ya ce mu mutane shi ne Allah abin da zai tabbatar ma mutane da cewa shine Allah sai ce sama ta yi ruwa sama kuma ta yi kuma ta yi ruwa kaga wani fitina shi mai girma gaske sanawa ya mutu naka a tasowa maka shi ka gani shi gashi ko gani ba in ka san kakar ka ta mutu faɗa sai da jirgin ta tashi ta tashi sai saboda ka sai ce to ni ne Allah don haka ku bota mun to yanzu a irin wannan fitina da dajjal zai bayyana da ita to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya tabbatar masa sahabbai cewa duk abin da kuka ga dajjal yayi cewa sama kai ruwa ta da matacce waye duk abin da yake yayi zai gwada cewa shine Allah ba shine Allah ne ba sai ke cewa saboda shi dajjal din nan mutum ne jinsin ɗan adam ne kuma lokacin da duk zai iya bayyana za ku gan shi a awar yana da ido ne ido shi ɗaya ido guda gani shi ido shi guda ya san matsala to sai ce inna rabbakum laysa bi awar to saboda haka abin da tabbatar muku da cewa dajjal ba shine Allah ba inna rabbakum ubangijinku Allah ta'ala madaukakin sarki laysa bi awar ba ido guda gani shi ba ku gane wannan bayani yanzu idan Allah ta'ala annabi ya tabbatar ba ido guda gare shi ba kamar dajjal shi ido guda gare shi to wannan nan Allah yana da zai kenan ba ku gane ba ko eh idan shi dajjal idan shi guda ya maka shi kwasa matsala da haka annabi ce dajjal a awar ne ido guda gare shi da wanda yake cewa shine Allah ba haka bane domin Allah laysa bi a'wara wannan yana jin gina ha Allah ne kamar kuna jin da mai faɗi subhanallah kamar tsoro kuke ji ko da mai faɗi Allah yake zuwa yake malam shine malam haka abin yake malam kun gani haka abin yake jama'a kan baka jin faɗi wannan malam Allah idan zuwa gare shi Allah idan yana zuwa haka abin yake jama'a kun gani ko kun fahimta sannan in ma kana jin nayin wannan to to ka koma ga nassin mura Qur'ani mana fa innaka bi ayyunina hmm? ayyuni kuwa san idanu ake ji mana saboda ka Allah yana da idanu jama'a amma muka ce hadisin ne ya tabbatar da idanu guda biyu ne domin annabi ya ce inna rabbakum laysa bi'awara shahid bayi bayi suna da idanu jama'a halittu wa su da idanu ka san yakacin su ne baka san yakacin su amma kuma Allah ya tabbatar da cewa yana da idanu annabi ya tabbatar yana da idanu to yanzu sai ka tabbatar da wannan sifa ta Allah da zazo cikin Qur'ani kazalika ka zazo cikin hadisi ingantacce amma ba tare da ka san yadda idan Allah yake ba kuma karka ne ba san yadda idan Allah yake muka ce don ba Ba ka san shi kuma ba ka shi ba abubuwan da gaibi sun shafi yi Allah tare da imani da yarda da cewa shi Allah laisa ka mithlihi shay'in ba abin da ya kama da Allah saboda ka idon Allah ba idon ba irin idon ba ne ba kamar da muka ce laysa yadu kal yadi haka nan zaka ce da ni laysa al'aynu ko laysa til kal aynu ina fata ka can ma ka ce laysa til yadu kal yadi nan ma mu ce laysa til aynu kal aynu saboda ka dukkan wata sifa ta Allah tabaraka wa ta'ala jama'a sifa ce wacce shi kadai ya sifanta da ita ku gane ku don haka lokacin muke cewa tauhidus sifat jama'a kenan wannan yana nufin waannan duka sifofin na Allah bayan ka yarda Allah yana da su kamar da ya tabbatar maka kansa su da manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbatar masa da su muka ce kuma kabbar sanin hakikanin yadda suke ga Allah kadai ina fata gani ba dan da ka kamanta ku da sifa kowa ba ma'anar cewa laisa ka shay'un kenan yana nufin waɗannan sifofin Allah bai tarayya da kowa a cikin su ba kun gani wannan ma'anar cewa fili ka mithli shay'un shi ne dukkan wata sifa ta Allah Allah bai tarayya da kowa a cikin ta ba kuma wannan shine ma'anar cewa lam yakul lahu kufuwan ahad walam yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda yake da yake da tamka ga Allah la a zatin sa wala a sifofinsa sa wala a waye komai na Allah shi Allah wahdahu la sharika lahu yake a cikin duk abin da ya gaba da wahdahu yake a cikin to wannan shine tauhid istifat ko kace wasu daga cikin abubuwan da suka shafi wayannan sifofi da muke ambata su a matsayin misalai idan Allah ta'ala ya raya mu ya kaddara darsi mai zuwa sai mu karasa ambatan wasu daga cikin sifofin da aka ambata ciki wanda littafi a matsayin misalai daga cikin sifofin Allah mai sarki da fatan abin da kawai bisa ga tsawa ba Allah ya faɗi mana shi ba mu ladan sa wani kai na kuskure kuma Allah ya fi mana gafarta mana ya shafe cikin bukatar wa wasu hannun Allahumma wa bihamdika ashhadu an la illa anta ta wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh